والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا ترى وانا وصل البركة na Ramadan na hijira da da da da da da da ne watanni ko talatin da talatin da ɗaya da ɗaya talatin da da watanni da dubi da da a wannan masallaci ne albarka na aisha ta rubuta kuri da ke labiri a titin da tsuwar girma don neman albarkar alƙur'ani fatan Allah ta sarki da azurta mu aikin da abin da yake biyu ke sauraro Allah kuma ba mu ya fassara daidai kamar da malamai suka fassara a mun fara magana kan suratul ankabut inda mun karanta aya ta ɗaya ta biyu sai muna magana akan wata kalma ta alfitna Allah sarki da yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين a hasiban nasu mutane suna zaton wa suna tsammani an yi sura ko za a bar su saboda kawai sun ba za a fitine su ba muka ce ma'anar fitina al'ibtila falin fihan jaraba gwaji Allah ya yi amfani da kalmar fitina cikin ƙwar'ani da mustaqat ɗinta wato yadda aka yi ɗakin kalmar ma'ana aka karrafa ta daban-daban ya yi amfani da ita da mutunci da yawa daga cikin ma'anarsa shi ne wannan magana muke magana jaraba haka kuma daga cikin ma'anarsa akwai ashirku shirka da Allah kamar yadda yake cewa wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu akbaru min al-qatl haka daga cikin ma'anar muka muka akwai ma'anar azaba azaba إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات lalle waɗanda suke fitinar mu'minai maza da mata wanda Allah ta sa min ba'di ma futima futima bi ma'ana uzzib bayan an musu azaba ke alfitna al-azab alfitna al-shirk alfitna al-ibtila da sauran ma'anoni da yawa da Qur'ani ya amfani haka kuma a cikin hadisai na biya amfani da kalmar fitna a ma'anar rikicewar ƙarshen duniya da yi ma'anar rikicewar ƙarshen duniya abubuwa su rika tafiya abin da balarabe su tsara a kan ala aji اختلف الحاضر بالنادر abin da ya dace ba shi ake yi ba mai gaskiya a rika karyata su matsalaci a cikin gaskiya su matiyin amana a nan yake shi za a amincewa wanda kuma zai ce amana ba za a amincewa an da zai zama kwalliya, barna ba ta zama nagarta, kuma ba ka yi da kai ne ma a tsinkan kai ne abin nunawa kai ne abin misali kai ne abin zan da da ya fita wai shi baya kaza wai shi ne tsantseni wai shi na Allah wannan tsantseni ne ke saban kwalliya ke ne yana canzawa da basirar wasu daga wani yanayi zuwa wani yanayi wannan ya fi kira al-fitna النجا يابو أسلمي وتتقام مسلم كتير البخاري مسلم أبو يولا مسلم كريم ابن ماجا ده مكما نسلكو ساقة سنة من كتاب الكتاب كتاب الكتاب واتو بياني كما لكتن سلونة رسان دنيا ولانا سمسة سنة سنة فنا قيس سنة wadda ba a wajen jikin mata su suna da rigima fada na fata mu gani wato fitinan ne mai son kawo fitina cikin jama'a kuma da annabi ya amfani da wannan kalma akan mu'az bin jabal da yake tsawaita mutane sallah yake a fatanan ya mu'az suna kake so ka kawo a fatanan an ta ya mu'az haka kuma daga cikin fitina wadda annabi ya amfani da ita shine akwai su umur al'amura yi rikice mutane ta yadda an za a samu rigingimu a cikin gida na asiri kamar yadda aka yi tsakanin sayyidina ma'awiya da sayyidina ali ma'ana tsakanin sahabbai da sahabbai an samu rigima an samu cikin sanu kowa kuma yana ganin akan gaskiya yake kowa yana kawo da akan wata aya da yake da ita ce dalilin da tsayin da nan rigima wannan jima an kira shi da suna fitna mai da mun karanta hadisin kuma a cikin sabbin da tsari ba anan mai Allah ke yake da fitina shi ne idan ka ce kai musulmi ne Allah ba zai kare ka ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allah ba zai wuya ta da kwata ba ya bambanta mai kyau da mara kyau na gaskiya da mutum am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathal alladhina khalaw min qablikum massahum al-ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هذا جرب ويكون هذا ما نلاقي بها الجنة هو rana على سجن abin da بيسا samu mutanen da بيسا ميقبا ويكون ba wani kuma maliki ya lafi masu umar ba ta wajen ra sanayi da wahalhalu da musibu sun shafi wa zulfilu aka kirki zafi sai da jin kalmar kansa akwai matsala ma'ana zulfilu an fitinin su fitinar da kai ka zo ka nuna kanka ba kai mutum. Kashi ala ina nasarar bahi fari. sai a kuma lalle na sa Allah tana nan kusa sai sha azaba sai sha wahala ba abin da ba a musu ba kisa iri iri azaba iri iri da an yi musu a kan addini wala na ta muke fitna am hasirtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin duk wannan jarabawa wala nabna wannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum والصابرين ونبلو أخبار ولا نبلو أنكم الله يسوي ذكاكم وتنشئ من الخوف والجوع هذه دعاء ومعنى دي jarabawar ko a karan kanka ko a dukiya ko ‘ya'yanka ko iyalanka ko ta taba ainihin wato wani abu ne na ko da za ka ji ba to amma akwai abin da ake kira alfitina fi din alfitina fi din to ita ba wala ta ga al musibatana fi dinina ma ka ce fitina addini shine rayuwar addinin da kana sallah kan lokaci da dina da kana zuwa jam'i da dina da ka za ka za da ka za ka za sai zan to ka yi kula ba to Allah karka sanya fitinan mu a cikin addini a azan fitina ko musiba musiba fitini addinin ka ya tabo wannan kace babban ne na ya bar cikin a annabi na cewa ashaddu nasi عذابا في a وابتلاء في الدنيا الانبياء ثم الامثل فالأمثل ويبتلى الرجل <coughs> على حق دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في بلائه وزيد له في بلائه أو تربائه وإن كان في دينه خفة خفف عليه في بلائه وانت suka fi kowa shan azaba عن الدنيا a nan duniya tatattun masoyin Allah su tafi azabar duniya. dan ka gane duniya gidan ƙarya sun mal'amsalu musa sai kuma diga digan mutane bayan Allah masu bin su wajen wajen imani wato mutumin da zai zama abu buga misali a cikin al'umma mutumin da zai zama uba na addini da fuskar kowace mutum da ɗauri da matsala da jarabawa da sauran ba irin abin da annaba ba su gani ba da sauran mu'min bayan ba ya ne da yake ana jarabar mutane da gwargwadon rukwata a cikin iya limitinka iya jirginka iya yadda ka rike addini iya jarabawa in ya rike addini da ƙarfi fi salaba shuddi da alaihi fi da alaihi sai a matsa matsa a tsananta mata wajen jarabawa in ya ɗauki addini da takwata da fisa fisa da sannu sannu da baya baya da kaɗan kaɗan shi ma sai a nan da zaraba ba ne da shi wa yi ta da rajulu ala hasbihi da barbadan addinin ta da barbadan jaraba da ka wanda yake kashin azaba a duniya ta ɓangaren addini ya fi karfi wani aka ba ka jaraba wasu ba za ka yi ɗauka ba za ka iya kullum na buga misali da bayan Allah irin su fadin da wallahi in ga gan su da ido wallahi za ka yi tsammani a haɓai a fitar a idan a ibadar a da'awarsu a hasken imaninsu a aikinsu daga gaske amma suna nan a cikin tijori tijorin kal'a suna nan a kurkuku wani an yanke masa shekara ashirin wani sha biyar wani arba'in kamar kalin da bashi me ya laifin laifin sa ɗin tsakai an gaji manzana ya yi magana sun sun kaujan sai aka ta sa da yaran ka da iyaran ka da almajiran ta sun haɓa shekara arba'in ake kai a kurkuku mai kuma a Saudiya karkata a wani garin arna a Saudiyya, a Madina a Maka a Dammam inda ya fito shekarar da zai masu kasa ji annabi ya fi gara fi ba da ne bane Saudiyya ta ci gaba da mutane da wallahi ba za a yi jama. shi kenan aka kai shi ta aka ce ya yi laifin na ruwansa da zai ce a yanki kulɗa idan na kare annabi na ya fito yi wata kudubar mai suna ya umarta muhammad sunan kudubar ya umarta muhammad <clears throat> kuma yohan abin da yake kenan ana wulakanta annabinku ina gama sa wuce da shi kurku a karan farko kotu alkali ya ce na yanke ma shekarar jirgin ya ce isa killa ya tsari ka ji tsoron Allah ya ce an ƙara ma biyar ya ce isa illa yake an ƙara ma wallahi azim wannan ba ta kuniya ba mace a maka ba amerika ba aka ce yi haƙuri su isa illa ɗin nan da yake alƙali ka ji tsoron Allah don na yi magana akan annabi yake na ƙara ma da ya tafi sha biyar aka ƙara biyu ba a ma saurari shi bai tafi sha bakwai daga nan aka yi magana da ɗalibansa da iyalansa suka ce ba suna da haƙƙin da za su nemi da ya ce ciki aka ce arba'in zai kawai su daina ma neman shi wannan da ya zo na yanzu sai su sai ya yi arba'in ita duk wani mai kifin addini sanu da mirhum za mu gama da su da yadda yaran suka taso sun manta da irin wannan kifin addini Muhammadu bin Salman sarki yin su kenan wallahi abin da ya فندميرهم بنفس الكلمة suna nan sun su ɗari سلمان su salman al'aula salman ibn أشد al'aula ثاني أشكار المنجد جسي بسري جرس ثاني المنجد الأولي سوى محمد الأريكي سنة في نبرته همروا تاس الشيخ قال قالت limamin harami ne shi kwanan nan ma ta yanka na shekara goma dan ya ce barnar da ake a turkiya bai kamata a shiru ba daga harami aka ce mu kai shekara goma wallahi da shi sa ga saudi shari'a shi shi ya hakura ya yi kaya da limancin ta daina limanci a harami tun da dai faɗin gaskiya ta yi wahala ya yi rikaya shekara ta talatin da biyu yana neman shi a harin kuma wallahi kuma mutum mutu a tsawon da ban sake magana da shi da su da su sai na za a ce ku mutu su da tara ashirin a can an bar yan iska suna ta yau. ana kulab kulab an buɗe gidajen rawan. a ina ne a ina ne yanzu ma yana sa za a buɗe wata tota a saudiya wai kowa a bashi yankin ita ya mai da saudiya kamar dubai yadda kowa zai riƙa ziyartar ta ba wani magana tsananin addini addini sai ka je harami ko masallacin annabi ka aikata amma a titi a daina kallon mutane mutasabbihin Waje sun suka kawo irhar wallahi ma na kai yake ba da aka sauran malaman kuma dole sun tsi kuma kamar shi salman bin fahad al-awdar karka ce wai aje fa yi? a duk wani malami wa an ta masa ido akan media kun amiliya ta mutu baki kace gwamnati doriya ba ta kyauta ba wallahi shekara goma ne ana nana kallon ko me kake faɗa chatin ɗinka facebook ɗinka whatsapp ɗinka duk kullum sai an bibiya wallahi abin sai an bibiya kar ka ɗauka ba kamar nan ne ka rubuta abin da ka ga dama ka zaji wanda ka ga dama ka faɗa abin da ka ga dama a can kawai ko shafi kai kace kula ɗin da aka buɗe ga bai ma ka intin nan ba daidai bane qur'ani ya hana sai da kaza ta koka an ci shekara goma ko sa biyar ba a san irin wannan magana ko a ce masu tasowa su manta da addinin kana an canja education ɗin ƙasar gaba ɗaya da malaman da za su an kawo wasu irin social wanda shi ba ruwansa da Allah shi zai yi social studies shi zai yi kaza shi zai yi kaza shi zai yi turancin shi zai yi lissafin an daina kawo wani masu kishin kudi su zo su koya yara da wani ayoyin jihadi da wani kaza cik an ajiye su gefe gida. wannan muna magana a sa'udiyya wanda duk ya san kasar sa'udiyya za ka to za ka ga ɗan iska kuma suna ta yawon masu rawa suna ta yawon su ke da nuna ta yawon sun saraya shi ne wajen tsara wasu da aka ana jarrabar mutum da gwargwaron addini sannan aka kirawo sauran malaman kuma sai ka zo kayan mu baya cewa ba za ka tsananta ba ba za ka yi wasi mai tsanani ba kowa sai ya bayar mata mu baya in ba za ka yi ba an to kai mai nafi sun gwamnati Allah ya tura haka su ba wani malami shi kuma da yake shi hijira zai fasa waje shi ta dan ba wajibi ne ba ne da zama wasu kuma ne yake musu ida hukuncin kisa malamai ne mutanen kirki amma Allah ya kashe su wai suna cin amanar kisa to can ba demokaradiyya ake ba ba ka da faɗin al'yancin faɗin albarkacin ba a saudiya ba kai ta ba to wannan ne abin da Allah yake faɗa a nan abin da ya samu mutanen da shi ma zai sami shi sai ce wala ɗari fatanna alladhina min ƙarfi waɗanda suka zo da ai mun fitinin shi mun jarraba su mun gwada su musulman da da na zamanin annabawa da na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san irin abin da ya shafi su bilal bilal bin rabah hanil habashi irin abin da ya samu to خباب بن الأرد إرنس خباب بن عدي إرنس أمار بن ياسر تبابا سياسر لما هي في يسر سمية بنت خباب أول شهيدة في الإسلام وجد تفارق هذا المسلم أمس الأدابة أمس أسك أمس وإير من أبن مسلمين كنا رجال لا أجال وهذا بعني جربا sannan ka je wasu gurare kuma wanda addinin ba su da gasa ba su da ƙarfi irin su indiya a kashmir zai ga abin da ke musulmi kullum da wulaƙanci da kisa da suka a indiya masu bautar baƙar shanu za ta na kuma sai da ya gudu ya hijira mahaifarsa ta mabi zai je wuri da ya ce je ba saboda kawai musulmi ne yana wa'azi ana musulunta to an haramta masa shiga indiya dan ciki kuwa yanzu a wasu guraren wallahi har ƙonar a shiga gidajen su ai ta dukan su ana tafi a indiya wannan duka yana faruwa da gargada imanin mutane Allah ya ce wala kada fatanna mun fitinu mun jarabi waɗanda suka zo bani fala ya alaman Allahu da zina sadaku ubangiji zai nuna zai gani zai tabbatar zai san wanda dama masani ne ma'ana zai san din zai tabbatar kowa ya yi zai san allazina sadaku zuwa ya masa nasiya wala ya alaman alkazibin kuma ya san makanita ya gano makaryata na hakika su bayyana kowa ya san ranar ba masu gaskiyar imani آية أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات ما تأيك أن أيها وقتوا ما سنة an yasbiquna za su kufce mana ba za mu iya kama su ba saboda suna aikata laifi sa'a ma ya hukumun ai wannan tunanin ma da suke suke yanke wannan hukuncin ma tunanin ya yi mun dan kana laifi ka rika ganin kamar ka kufce wa Allah kamar Allah ba zai kama ka ba da irin wayannan azzalimai shugabanni jahilai gani suke kamar Allah ya manta da Allah ya manta ba ne ina toshe wannan Muhammadu bin Sallallahu ƙarfin makanin wallahi wallahi da ƙarfin sa ba zai ba ina tabbatin ba zai in kuma Allah ya nufe shi da su ba zai gane amma na kusa da shi ba ta gaya masa ba ta gaya masa gaskiya ya ki yake da addini fiye da ba ta ibn Salman to da ka irin su ba za su kuce Allah ba sa'a ma ya hukumun sir Allah ya ce da abin da suke hukuntawa hukunci ya yi ne gani ce kamar sun tsira من كان يرجو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah haɗuwa ta lami lafiya haɗuwa ta haɗuwa ta ba matsala kuma fatan sai haɗu da Allah shi sa yake aiki shi sa yake ibada shi sa yake bin dokokin Allah fa inna ajala Allahi la'at to lalle ajalin Allah da ya yanke wani zuwa ne tabbas kamar ma ya zo ne bai sai tsaya a ba kamar da a watan aya yake kullu shay'in halikun bai sai tsaye halittu ba a kawai duk wani abu da ka sani sunan sama halakacce ba ce ma zai hamsin don nuna masa tabbas a jari ba ya kawo fa inna ajal na la atin ajalin Allah kamar ma ya zo ne Allah wa huwa samiu Allah shi ne mai yi na gaba daya al-alimu masali na duka ba abin da bai sani ne the all knowing ba abin da bai sani ba jalla ba wai kawai masani ba mai ji ba a the old jihadi ba abin da ba ya fi abin da komai ya sani sallallahu alaihi ba abin da bai sani wa huwa as-salim allati yuji kuma jin da ba shi da iyaka kai ka naka jin yana da iyaka naka ilimin yana da iya inda yake da shi naka ba shi da iyaka na'am ومن جاهد فإن إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد وان يجهد يجاهد يجهد قريب domin alhassan albasar ya ce ba wai sai ka je filin yaƙi ne za ka yi da a'a duk wanda ya jajirce ya yi ƙoƙari shi a karantansa sannan ya yi ƙoƙari isar da saƙon Allah ta kowace irin dama da Allah ya ba ko da iliminsa ko da dukiyarsa ko da matsayinsa ko da kujerarsa ko da wani tunani ko da rubutu da alƙalami da duk wani dangin ƙoƙari ne da ake yi don isar da saƙon Allah wannan ya yi jihadi to duk da haka kuma sai Allah ya ce wanda shi ne wani kokari ma fa ka sani ba mu tantance ba Mana kar ka ɗauka dan ka mace addinin Allah kamar ka amfana Allah da wani shi ta yake inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji shi ne gabarin barin duniya gaba daya in duk duniya ta ce ma ba ta yin ta ba za ta yi shi ba wallahi bai ragu ba ko da da ki tsara zama Allah bai rabu ba da kuka yi shi kuka ce za ku tafi tare da shi za ku bauta masa amfanin gare ku je kuma man amila salihan fali nafsi duk wanda ya mai kyau kansa ne ba kamar ya bukal fa inna ma ya bukalu an nafsi kamar na kasa fa inna ma yankusu ala nafsi duk ayin da ke nuna ala nafsi ala nafsi قد جاءكم بشائر a ربكم فمن أبصر فلنفسه هو أن لا من ومن يكتب خطيئة فإنما يكتبه على نفسه هو كان تجيره هو من كثير ولا تزير وزيرة وزر laifin wani ba zai shafi laifin wani ba wani ba zai ɗauki laifin wani ba kowa kan sa cewa kamar yadda dai ba hausa yake cewa kowa kabarinsa daban وحكى لمريم inna جاهد فإنما يجاهد لنفسه wanda duk ya dage ya yi ƙoƙari to ya dage ne don amfanin kansa inna Allah la ghaniyyun lalle ubangiji wallahi ma wadati ne an alamin da barin duniya da barin talibai da barin halittunsa gaba na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن في إيمان kuma سنة aiki mai kyau na gari wanda shari'a ta yi da shi lanukassiran wallahi za mu kankare za mu share muku furafuran mu ga yin ba wala najabi nan kuma za mu saka musu ahsana ma kanu amalon da mafi kyan abin da suka kasance suna aikata mana wannan aya Allah ya gwama kamar yadda ya saba ita sunnan shi gwama imani da aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihat innal ladina amanu wa amilu salihat والذين آمنوا وعملوا الصالحات من آمن وعمل الصالحات إلا من آمن وعمل الصالحات ذكر بإن ذكر الإيمان تسال أيتي أقوامته أهاتته فمن إيماني أي بيان كما لم menene aiki na gari wanda shari'a ke الأمر الصالح al'amarin sa wanda a gurin Allah mai kyau ba a gurin معروف shi mai kyau wallazi na amanu waɗanda suka yi imani da dukkanin na'o'insa suka tabbatar da su musulmi ne wa amilu as-salihati kuma suka yi aiki na gargari da nukafiran na annabi sallallahu wallahi za mu share kura-kura. a ce wannan yana nuna mumini yana yin kuskure ko kuma abinda Allah ke nufin ji malamai al-islamu ya dubbu ma musulunci yana yanke yana datse abin da aka yi kafin ko kuma tuba yana share baya ma'ana idan kai ba musulmi ba ne ka zo ka kai aiki mai kyau da da abin da kai a bayan share ba ka zo duniya ka yauni wala dasta ummu kamar da aka haife ka ko kuma mumin duk imaninka ba zai rasa laifi ba ba zai rasa kuskure ba ba zai rasa ɗan adamtaka ba ba zai rasa aikata wani abu mara kyau ba wanda ya fi ƙarfinsa dole a matsayinka na wanda ba mala'ika ba aka iya saba Allah sai abin da ba a so a sabo a tunkare shi ga gangaren kuma ana farin ciki da saban kuma ka riƙa jin kamar ma ka rabauta saboda ka yi saban rika gana yi na more na ji daɗi har ka zo kana ba da labari a biya na yi kaza biya na yi kaza biya na yi kaza wannan suna yi al-mujahirun na da yake kullum na nasu mu'afa illa al-mujahirun duk mutane za su iya samun sauƙi banda al-mujahirun mutumin da zai yi na annabi ta a daren jiya Allah ya suturta shi ya wayi gari da safe yana cewa amil sulbari hata kaza wa kaza jiya da daddare na yi kaza na yi kaza na yi kaza ba ta yasturuhu rabbu ya kwana Allah na suturta shi sannan wa asbaha yakshifu sitran Allah alai ya wayi da yana sai sitrar da Allah ne babu mai yin haka sai ya sai wawa ya manta da ƙasa ta yi kamar ta ɗau hoton sun rubuta sun ɗauka Allah ya gani shi ma ya yi shirin duk wannan ke zin ba ce shi ba sai kuma ya zo wa ke yana sake gaya mutane na yi kaza na yi kaza kuma su da mutu haka ke jini wadda ke na a kai to ya zai da waɗannan ke zin irin wani na Allah da ya fiye ba su da ya fiye ya ce musu mujahirin ku ko da ka koda ka yi laifi Allah ya suturta ka ka tuba ka gyara ka ɓoye ka ci gaba da istighfari ila Allah ya tuni wallazina amanu wa amilu salihat la nukaffiranna anhum sayi'atuhum Ni kokari ka aikata sunan aiki na gari da zai share bayan da zai wanke bayan النبي صلى الله عليه وسلم أن اتق الله حيثما كنت wa asbi sayyi'ata alhasana in kai mummuna yi kokari ka biyar da kyakkyawa tamuha sai ta shafi na baya ko da haka wannan shine ma'ana da nukassiran an sayyi'a ashe mu'mini yana da sayyi'a wala najziyannahum kuma za mu saka mu ahsana ma kanu ya'malun mafi kan abin da suka aikata ita ce aljanna domin da abin da ka aikata Allah bai ba ta aljanna ba wai dan wannan aiki da shi aiki shine sababi wa tilkumul janna uristumuha bima kuntum ay bi ne kawai wannan aljanna da kuka ji Allah ya ba ku gadin ta ne saboda sababin dan abin da kuka kun yi kalilan Allah ya ba ku kafiyar amma ba dan wai kuntum tantan ba don kun tantanta don in dan aikin ka ne ba su inda za ka domin ba kai saka biya Allah ima da ya maka ba da wannan aiki wala na jabiyar na an sana masu sana da bisa da aya ta gaba Allah ya ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان من جنب ليجمد أن أدب في متوسية da yi game da iyayensa husnan ihsanan kyautata fa in jahada idan sun nemi tirjiya da kai sun nemi jariyayya da kai lito shirika bi a cikin suratul luqman ala an tushrika bi akan sai kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abin da kai kanka ba ka da ilimi a kai fala su ji kuma a nan karfe mutara ilayya ilayya marji ukun makomar ku gaba ɗaya gare ni ɓau na bi kun zan ba ku labari bima ta amalin da abin da kuka kasance kuna aikata wato Allah madaukakin sarki a wannan aya bai manta matsayin iyaye a gurin ɗan adam ba shi ne sababin samar da shi a wannan duniya kuma ta kai masa kyautata wadda da ya isa ya biya su ba har duniya ta kashi da isa ya biya su ba kuma wani abu da zai a duniya ma ya biya su adala ya ce in akwai ɗan abin da za ka biya iyaye shi ne ka tsinci kanka a ciki wato ka su suna cikin bauta ka iya yanka cikin bauta bayi ne samu kudi ka sayo su kana sayan su da yan tasu ko ma baka ce ka ƴan tasu ba sun implementation ce ku sai su ka ɗan wani Abdullahi ɗan Umar ya je aikin hannu ya ga wani ya ɗauko mahaifiyarsa ta tsufa yana ɗawafi da ita ɗawafi bakwai ya kai ta can yi sa'ayi a ina ne duk kana ɗauke a kansa ba ta iya tafiya ya ce umar kana ganin ko na saka wa iyaye ko abin da nayi yace walau bi zafra min talaqatiha yace ko da da nishin naƙuda sai da sai wallahi ka biya ba nishin da sai nishin naƙuda wajen haihuwar ka wallahi ka biya ba kai dai ka kayi Allah ya kayi aiki ɗan kaɗan Allah zai baka biya ما بقى فيها يمكن أولى إيه ولو في زفرة واحدة ولو في طلقة واحدة ومنين kyautatawa Allah ya san yawan mutum jan kunni wato wasiya wasiya shine jan kunni ana cewa kaji eh naji kaji eh shine wasiya ba nasiha ba wasiya umarni mai tsanani ita ce wasiya yau sai kuma Allah في أولادكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية wannan wasiyar ita ce don ku yi abin da ake so ka rike ko da wata karkai wasa da To mun yi mata wasiyar ihsanan husnan kyautatawa ne kyautatawa ka je ka karanta al'adabin mufrad na al-imam al-bukhari ka je ka ga babuka babuka Imam Bukhari ya kulla akan iyaye uwa da uwa za ta yi mamaki idan littafin sayyid Bukhari littafin adab mai kallon babuka da Imam Bukhari ya kulla babin kaza babin kaza babin kaza <clears throat> duk akan iyaye to da ka lamarin iyaye yana da bukatar kulawa sosai wani ya zo gani a nan sallallahu alaihi wasallam daga can kudu daga yaman ya magana na zo ne maka mubaya a kan zan yi jihadi tare da kai da za a janna yace iyaye ka suna da rashin kuɗi eh, ku je kai jihadi kuɗi fa fihi ma fajaji da yake jihadin kuɗi ba ta kai ce abinda ake ce mai kyautatawa kar ka taɓa yarda ka yi abinda zai ɓata musu rai wasu fiki ko da sun furta ko ba su ko kuma ka yi abin da ka san cewa ba za su shi ba sannan ka ƙi abin da ba su suna so ka yi kaza ka yi karatu ka je makaranta ka yi ilimi ka ƙi in wannan ka saba masa na, ka kana cikin babban zunubi dan annabi ya ce ya faɗi mafi girmamin laifi ke saban alali karatu billah sai ce wa uququl walidaini da saba iyaye sannan kuma da yi musu wahala ruwa suke so a ɗebo musu nika za a kai musu sirfe za a yi musu komai kai ko da ka duk wata hidima don da sun barka kai ma baki wa hidima ba za ka mai ba ta hana su barci. ta hana su barci an yi kaza yi kashi an wanke ka yi fitsari ka yi wani babu bala'in da basu gani ba a kanta har ka zo aka sa ka a makaranta da sanyi da zafi kai ka makaranta su dawo da shi. kudin break kudin tara kudin menene duka musamman iyayen yanzu ka kalli wahalar da kalli wahalar da suke har ta kai saboda wahalar da iyaye suke sha yanzu har tsoron haihuwar suke saboda matsalolin da suke tara na tarbiyyar yara da kashe kuɗi da sukul fi da menene fi menene fi hasunan iri iri ko baka san yadda ake samun kuɗin ba kila wani shi karshe kawai ma sai dai zai ci abinci a zai ce ma a yi ce jima'i zai yi ce fannin ma ba sai uwan ya ji ya yi da kansu jama'a akwai wanda sai ya ɗauki markaɗe faɗa kansa shi ne uban gidan yana gani ga yaransa ga komai sai zai je kai markaɗen ya dawo suna gani wani ma sai dai ɓuya wani sai ubansa ya ɗauki bokiti ya ji ya ɗebo ruwa sana'a ba ya masa girki ya dawo ya mai na abinci na ta ji matsiyarci ba su abin da ya yi ina abincinsa wannan wani irin rayuwa ne wani irin rayuwa ne wallahi wallahi ta kai yanzu haihuwa amfaninta kaɗan ne amfaninta kaɗan ne iyaye ban sa amfanin yara ne ba sa amfanuwa da su illa kalila sai ƴan kaɗan in ya girma lokacin da za ta amfani shi ma ta kansu shi ma ya yi iyali shi ma ya ce yana da yara yana da kaza ta kansu to da aka kwata-kwata iyaye kaɗan suke amfanar ainihin masu ya'yan na sha faɗa miki idan kai ɗan boko ne in kana so ka nuna biyayya ka iya jistar sanda ka albashi kai ma'aikaci ne to kar ka taba ko kawai sai ka kawo kafiri a gaban sai ka yi gaba kar ma ka cewa ga ka sai albashin ne ga suna sai ka yi gaba sai uban ya ce zo su nawa ne ala dubu ɗari da mutum to ɗauki dubu ɗari bar min hamsin ko ɗauki hamsin ɗin tafi <clears throat> wallahi in ba sai haka ba wallahi ba ka lau ne biyayya ka manta nawa ya biya shi kankana yaro ɗin registration ne ya kashe maka ko a yi sati in ka ce a je a sai ko calculator a yi sati to a je a yi wallahi wallahi in baka haka ba baka zama cikakken mai biyayya sistan amma Allah ta yanda albashi ma sai bayan fana biyu wai baban ya sai ku albashi ba mutum satin da ya a kai amma bai sani ba mana yanzu ka ta wuyanka ya yi ƙwari ke nan an yi albashi ma bai sani Ko da za ka zama hakan kuwa wallahi za ka ga sakamako Allah zai maka fatafi zai buɗa maka fiye da baka kasuwanci kake yi ai gurin aikin ne kai ma sai ka ga albashi amma ba su da wannan matsayin da za a yi kuma duk girman ka duk shekarun ka har gobe ko kuma iyayen tausayin ka fice ko shekarun ka nawa in ka zubo mahaifiyar ka sai ka san sai maka ko yanzu na kai wa mahaifiyar mu ziyara ba sai ka kai ga abincin za ka yi na na kai sai a zauna sai ka ci wallahi sai ta faɗa to me kake so ya za ya za in za ka so ka fice maka addu'a Allah ya tsare hanya Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza in ka isa dan Allah ka yi waya mu san ka isa abin da suke cewa ke amma kai cewa suke taro a madadin arabi lafiya ka ji fa wai arabi lafiya ma'ana so kake mata musu so suna so ka rayu kai kuma so kake ka musu wallahi dole sai an canza dole sai iyaye sai sun rika jin ƴaƴansu sun zama qurrata a'yun sanyin ido farin ciki akwai kaɗan daga cikin yaran da Allah ya albarka suna kwatantawa har girman su suna iya kokari ko da ka yi kokari kai duk yadda za ka ma'aikatan na ta hanya akwai daga cikin sahabbai wanda mahaifinsa ya rasu ko kayar kai to a yau an rufe min tsofa ne daga cikin kofofin aljanna in ma yake ce ta rasu an rufe ma wata kofa daga cikin kofofin aljanna wurin da za ka nemi aljanna an rufe to da ka kai kokari da iya abin da za ka iya ka faranta musu rai idan suna da rai in sun mutu kuma su kuma ba ta tashi ba ta kare ba wani ya ya ce ya rasulallah hal baqiya min dirri abawayya shay'un adirruhuma bihi ba'da mawtihima akwai abin da ya rage kuma bayan iyaye na san mutu daga musu biyayya da shi kana na annabi ya tabi ki fa roƙa masa gafara da ya musu addu'a Wasu wasila to lafi allati la tusala illa ma da sada da zumuncin da ba a yi sai suna nan ma'ana zumuncin da suke a ci gaba da yi wa ikramu tabiqihima da girmama abokan girmama kawaye duk inda ka ga abokin mahaifinka ma kawai to yana daga girmama mahaifinka ko bayan ranki sai ma ka je ka rika girmama ya rika bin wannan dan aboki na ne sai ya rika tuna mahaifin Allah dukan wani ai babansa aboki na ne to duk kuna wannan muna yin wannan ba ma yi sai na Umar san da ya rasu Abdullahi dan Umar yana tafiya sai ga wani dattijo a hanya sai ya tsaya sai ba shi raƙumin da yake kai ko dokin da yake kai sai ce baba hau ya ɗauko rawani ya yi masa ya yi masa kaza ya yi masa kaza aka ce ya kalla. wannan mutanen kawai ne sai musu abu ɗan kaɗan ma suna yabawa sai ce abokin sai na umar abokin barbana ne annabi ya ce yana daga girmama iyaye girmama abokan har bayan ran saboda abokan da ya shafi iyaye a rika musu abuwa Ka duk wannan ina za ka tsinci wannan a cikin al'ummar mu ta kaɗan a kalerin gidajen da muke gina musu da wanda muke saka matan masu yaya na mahaifiyarka da nasu san mata fuska ake mata kan gefe sai kuma nan ka zo ka shirya wani katafaren gidan sai ka ta ai tsohuwa ai tsoho ne wannan ya ishe wannan duk ba da bai bane da ka san sun haihu su san suna da ɗa su san yi arziki ko abuja ake zuwa a tafi da sun suma ko nan da ake zuwa a daidai su wallahi wallahi kai daidai ba kai laifi ba wa wasaina al-insana bi walidayhi kusna to duk da wannan kyautatawa kuma sai ka kiyaye muka sai uku abin da ka san zai bata maka rai ko in sun ji labari to shi ma ka kiyaye to a wannan gaba dan Allah dama an dan canja kana zaune ɗanka zai rika janyo maka da faɗi a ce baba ana neman ka a police me ya faru kuma ɗanka ne ya fasa wani kai ɗanka ne ya yi kaza ɗanka ne ya yi kaza da ka gani za ka ce yau kuma mai zuri don Allah wannan mai za ka wani ma zai iya gudu za su a kamo mahaifin a ce saboda ya yi kaza duk wanda ya zama ka wallahi ya shiga ya shiga sannan ka sani ba in ba su da haƙƙi a kanka su bi na sudan yadda kai masu masu amma ko sama da haka ma wannan saboda duniyar tafiya ta ce, kai ma sai karo ka haifatar da wani masu ya wanke ka da mari wallahi wallahi kuma kai ka haife so da haka kyautata ba karamin ubangiji amma duk da haka in aka zo magana addini da haƙƙin Allah ya ka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq Allah ya ce in suka yi jayayya da kai to ba musulmai bane suka ce sai ka zo ka yi shirka sai ka je tosi sai ka yi bautar gunki sai ka yi kaza to anan da za ka yi musu biyayya fala ta ce kuma fala ta bai huma nan karkai musu da domin anan haƙƙin Allah ne kuma Allah ya ce da mun gaba ɗayan ku wuri na za ku taho ni zan ba ku labarin abin da kuka aikata zan ce ni na hana wannan abu wannan aya waɗansu malamai suka ce asalin ta ta sauka ne kamar da Tirmidhi ya kawo cikin sunan Tirmidhi a karkashin wannan aya tafsirin ta to ta sauka ne akan Sa'ad dan Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad da ya musulunta a mata ba ba ta ba musulma ba ya ne mata duk kyautatawa amma ta ce sai ya bar addinin musulunci sai ya rabu da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a baba ki hakuri wannan ba zai ba na riga na gane gaskiya kace to wallahi daga yau na daina ci na daina sha na daina bacci kuma zan yi ta kukan har na mutu a rike maka gori a ce ga ɗan da yake ga sabon addini an yi an yi bari ya har uwarsa ta mutu sabon. yake ki yawa kare ki ta abinci ki sha ruwa ki shiga inuwa ki yi bacci kace ita wallahi ba za ta sai ya a ci. ya shiga ya fita ya dawo washe gari ya ganta a wannan yanayi ta yi ni ba ce ba sha ga kaza ga kaza ka ci shiga inuwa ya ce umma ya ce wallahi na riga na gane gaskiya ba zan iya dawowa kan wannan addini na inda kina da rai guda dubu ɗaya ki mutu idan ku ɗauko wani kisa ki mutu ki ɗauko wani kisa sai sun kare kamar wannan addini duk sai sun kare ba za ka bi da wannan addini lau kana nace alfu nafsin rai dubu sadi duk da haka sai ke jin ko yayi laifi ne ki je ga annabi annabi ce Allah ya saukar da ayatu kaman ya sai sayyidul insani bi walidayhi husna wa in jahadaka لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعه إلي مرجعكم gare ni za ku dawo gaba daya fa'unar bi'ukum bima kuntum nan za mu ta insha Allah an lokaci yayi za mu tashi wallabi na amanu fa min salihati da da ke lallaba salihati muna roƙon Allah mada ku ne sarki sa mu dace za mu yi kun aiki da abin da muke ji muke sauraro Allah kuma kalbiri ba ba ana dai magana marayu wanda Allah ya